Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu suna na Hafsa Muhammad Kamar da yadda ne muku alƙawari wancan satin cewa in Allah ya yarda wani sati za mu yi muku bayanin sunayen magungunan da ya kamata mu mata mu riga amfani da su. Yanzu ma dai na zo na riko muku tsaraba daga ciki tunda dai kun san dai abu da yawa. su na farko dai akwai sewan bagaruwa na biyu akwai farin ice sannan kuma akwai dan gumasa akwai karki to yanzu zamu mu ɗau ɗaya daga ciki mu ba ku bayanin yadda ke uwata mace za ki amfani da shi yadda zai ƙara miki ni'ima da kuma annashuwa a wurin miji da farin jini kuma a wurin miji a to yanzu dai za mu ɗaya ɗaya daga cikinsu ya kamata a ce mu ɗau shi iccen bagaruwa shi da kan shi saboda ita kanta iccen bagaruwa ko ina cikin ta magani ne yan uwata iccen bagaruwa na farko dai ana amfani da bayanta bayan bagaruwa kina iya amfani da shi ki samu abu a je a sassaƙo maki bayan bagaruwa ki zo ki kawo shi a gida ki samu tukunya ki saka shi a ciki ki ci ki gisɗa shi ya gisɗu ya ya ki samu siganki ki zuba a ciki yar uwata sannan ki sha shi haka ma in ko baki sa mai komai ba ka sha shi kaɗai kanshi shi ma shi magani ne sannan kuma ana iya gisɗa shi ya yi kauri har ya kai ya ƙone shi wannan bayan bagaruwai in ya kai ya ƙone za ki ga ya ɗanyi wani kauri yana ɗallaƙewa haka iya amfani da shi ki matsa shi domin samun farin cikin ki da kuma mai gidanki sannan kuma sai mu zo ga sansamin ita kanta bagaruwa din da har yau muna bayani ne akan iccen bagaruwa sansamin ma kika ɗebo su kika daka sai ki samu nono ko hura ko ma ko kika zuba a ciki ki sha abinki cikin sauki ba sai kin wani wahala ba sannan 'ya'yanta ita bagaruwa su ma ana amfani da su su ma a yi ɗan matsi da su za ki iya daka abinci su ma daka su ana sha da nono ko kuma ki sa su a wuta ki zuba ruwa ki gista su ki gista su su kansu ana yin ɗan matsi da su domin ke ma samun farin ciki ki yar uwata sai kuma kan sewa bagaruwa sewa bagaruwa ma ana amfani da ita wajen dafa kaza idan zaki kaza sai ki samu wabba bagaruwa ki je ki siyo kazan nan in kika aka yanka ta kika cire mata komai da komai sai ki samo wannan sai ki wanke su sai ki cuccusa su a ciki sai ki dafa ki sa kayan ki da komai da komai ki sa abinci amma fa ba a sa gishiri ba a sa magi saboda daɗin yana gurin mai gida ya uwata gashi na koro mana bayani ya uwata kuma gashi lokaci ya yi muna halin nasa sai dai kuma ku biyo mu a sati na gaba domin in yi muku bayanin yadda duk ake amfani da sauran abubuwan da na faɗa domin samun shirye-shiryen mu a koda yaushe ku danna mana subscribe amutiment TV Ni ce dai ta ku Hafsa Muhammad Sani to ku biyo mu ashiri na gaba domin jin kuma yadda zaki amfani da sauran abubuwan. Na gode.